A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin. Sunana Bashir Bello ɗan shila. ka Eh, kasancewar ba wai waka kaɗai ba ina ɗan taɓa abubuwa da dama ita ma waka na shige ta ne saboda soyayya wata yarinya Allah ya da ita ita duk duniya kuma ba wanda dake so sai ko Muhammad hmm. to wannan yasa ni kuma na je na shiga ɗaki na dinga takura makogaro na har sai da na koyi murya Yakub Muhammad to saboda kana santa saboda ina santa wannan kuma ya taimaka min da na fara yin muryar na mata waka da muryar hmm. sai na karkato hankalinta wace waka kai mata karka zake kan soyayya in kai hakan za ka sha wuya ni bashira shani na warke insha Allah ba zan kuma ba to da kai mata wannan wakar ka samu kama zuciyata ta tabbas na kama zuciyata domin ta bani about 70% na attention ɗinta yanzu a ake ciki da soyayya soyayyar ƙarshen da dai wahala banza na sha wallahi saboda kin san fulani sana da kabilanci haka aka je aka bata dan uwanta ya aure ta ni kuma da karshe ma saboda wannan soyayyen na dawo Kano a wani gari wannan ya faru a Adamawa to ka ce banda wakar ka kan yi wasu abubuwa me kake yi eh ai ni kuku ne kuku eh <laughs> abinci kake dafawa eh ni me ne kawo ka layi abinci kana da a da tun ina yaro wannan yana cikin abin da nake so yana hobby dina in Allah ya yarda na so in zama kuku to kuma a hankali a hankali na je na yi aiki a wajen indiyawa na yi aiki a wajen turawa na yi aiki a wajen yan china tun ina harka wanke wanke hannu koma dafa abincin hannu koma mixin ɗin inda ake snacks kala kala daga karshe ma na je na karatu a nan school of hygiene inda bayan karatun kuma damun buri na ni yaya za a yi matan arewa wannan korafin da ake kawo wannan rashin iya girki da waye-waye to yaya zan yi in ba su gudunmawa to wannan Allah ya taimake na samu aiki a nan gidan rediyon aka gwada na aka ce zo in yi da azumi daga girkin azumi to yanzu alhamdulillah har na kuma buga lit to yanzu ka daina waka idan raina ya ɓaci ina yi in farin ciki ya min yawa mm. sai in yi waka ta da farin ciki ya maka yawa da mm. ka bunƙasa a harkar ka ta girki kai eh, waka na yi waka Cancarin kiɗi oyoyo tukunyar da ta danno. Cancarin kiɗi oyoyo bashiru ɗan shila na danno. A waƙoƙin na soyayya kawai kake yi? Ina na biki ina na soyayya. Ban da su ka baka yin na wasu. A ban taɓa yin waƙar siyasa ba haka. Amma dai akwai waƙar da na yi wani. Na faɗakarwa ko wa'azantarwa ba ka yi matsaloli ga sunan kala-kala. Eh to akwai wacce tana nan ban yi ta ba na yi rubuta iya amshin na ajiye shi. eh ita akan rayuwar aure ne saboda auren auren ba mushin ana ta korafi matar bahaushe da shi kansa bahaushen waye ya dace da aure to iya waye ya dace iya waka dai zaki ji To za a sake su tun yanzu ba. Ibara eh, miki iya amshin miki. Matar bahaushe da shi bahaushen wane ya dace ga aure. Wane ne ya dace to yanzu? Eh ai in kika biyo ni a cikin waka zaki ce ai yanzu <laughs> ba na sukan miki ba. A'a ina ba na tsegunta miki ba. Saboda kowa yana kawo korafi. Shi bahaushe na cewa matarsa yar gata ce. Ita kanta bahaushe tana cewa a'a mijinta baya ba ta kuɗin cefane ko wani waye da yawa in kulawa to a cikin su kin san dole a gaskiya to a wakan nan na riga na yi 50-50 kai mai saurare a nan za ka baje ka ce ya gaskiya wane ne ya dace. Me burinka a harka ta waka? Eh buri na harka ta waka ni dai gaskiya ba wai in zama wani ba. Kawai buri na duk abin da na ga matsala ce in yi amfani da wannan harshen wakar. in tura sabo da murya ko da wancan murya ai murya kala biyu ce akwai murya yakub muhammad wacce soyayya ce ta sani mm-hmm. akwai kuma ainihin murya ta Wato banda ta ta girki da aka yi a yi mana wata da muryarka. Na gaida mai abu guda tara kafin kuɗi farin jini baffale Abbas a gaida turan giwata ga ɗan shila mai waka. Wani irin ƙalubale akan fuskanta a harka ta waka? Gaskiya ƙalubale da nake fuskanta mafi yawanci in na je waka sai ka ji an ce min kasancewa ina yin talallaka haka mm. sai a ce min ai dinga rubuta waka ta in daina yin ta da ka kasancewar kuma ba ka rubuta ta da ka kake yi eh gaskiya daka nake yi kake yi da ka saboda in dai zan yi waka in dai na in dai na dau hanyar tafiya zan iya tafiyar kilomita 1 2 3 to a wannan hanyar sai ke ji kawai sako yana zuwa min cikin kaina sai in ji waka tana zuwa idan ka yi ta haka kai tsaye mm. in za ka sake maimaita ta kana iyawa a me zai hana kalma bai kalma komi ba komi duk abin da na faɗa ai zuwa yi daga kan mm. to damun daga duk abin da ya zo min ni daga long memory na mm. shared memory na sai in saving din shi a long memory haka nake yi computer ne kai ya eh, kwalwa ta tafi computer <laughs> to al'adin shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce mana baiti ko yi mana amshi da mm. rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko ipad ko laptop mm. in muka ta tsiye ka eh. za ka iya mana amshi ko baiti me zai hana dandalin BOA muke so dandalin BOA muke saurare manya da yara tsofaffi da manya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.